da mu na kwarai da za su ba mu damar mu samu albarkatun gonakanmu. mu yin aiki da tabiyoyi na kwarai hanya ce da zai ba mu dama mu yi yaƙi da talauci da kuma kauce ma matsalolin karamci abinci a cikin karkarinmu. mu. don cin moriyar albarkatun gonakinmu kenan ya kamata mu yi aiki da tabi'o'i na kwarai wannan tsari ne da projet Capitalisation ya tsara don ya gabatar muku da su teatral na radio fara ta gaya su suka gudanar muku da wannan shirin. yau shirin namu zai mana bayani bisa wannan fusa'a da manoma ya kamata su yi da cewa rumbun jingina ko warantaji. Warantaji dai tsari ne mai ba ƙananan manoma maza da mata dama samun jinginar da kayayyakinsu na noma domin su sami bashin kuɗi don biyan bukatunsu na yau da kullum. Amma idan sun tsara kansu tsari na kwarai. Yin warantaji ga manoman karkara shine kamar su ba da jinginar amfanin da suka samu cikin gonakansu ga ƙananan bankuna na karkara har lokacin da amfanin gonar ya fara daraja sosai cikin kasuwanni sannan suna iya su sai da unhwanin domin biyan kuɗin jinginar da suka karɓa a bankuna a can baya kenan warantaj tsari ne da ke ba manomin karkara maza da mata cin unhwanin nomar shi ba tare da sun saida shi ba a nakashe da haka kuma sai aikin karkara ya bunƙasa yanzu sai ku biyo mu a hankali domin sauraron wannan shirin salamu alaikum assalamu alaikum mushe mai banki ah, mushe ko bai jikin wurin gana Salamu alaikum mushe mai banki. Amin alaikum salam. Wane ne? Nina alhaji. Bismillah. Alhaji Bashir. Bismillah. Aha. Ɗan eh, alhaji. Eh mushe. Salamu alaikum. Amin alaikum salam. Muna lahiya. Lahiya kalo mushe. Alhaji. Ya kwana biyu. Wallahi alhamdulillah. Madalla. Ana ganin ka mushe. Eh, ya bayan rabu. Ya zaman lokaci. <laughs> Ai mushe. Eh? Albishirinka. Da babban albishir na zo maka. wato wani abu ne na farin ciki mhm. garin ga duk inda yau ka zagaya cikin shi mhm. yara ma ƙananan ka dona wasa sai ka suna ni na mushe mai banki abin yana mai daɗi mm. wato sai na yi nazari mushe ba komai yasa yara da manya garin ga ke yabonka ba mm. dangance da aikin ka da kakai na kwarai shi yasa ake ta yabonka don ka ga mu ce lokacin da an ka kawo ka garin ga mu aka ɗauke mana wancan ɗan haɗama mai handama da aka kawo ka <laughs> mu ji ai sai muka samu walwala muka sakata yanzu ka da da yanzu ka babu entebiri masu talla da yawa da ga hannu aka talla amma ku wanka garin ga mu shi saboda taimaka da kake da hannun jari ya sa yanzu duk mahiwancin mutane shaguna gare su <laughs> to wato kai mu ce a takaice ma sai in ce ma dorar da an kace ce za a tara ka gare ga ko to sai mun hito mun yi zanga zanga da na. yawa mu shi eh, to alhaji hmm? lahiya da an ka kawo min waga ziyara tun da sanyin sahi Allah sarki mu shi ai lahiya kalau duk abin da ya sa ka gana zo maka tun da sahi haka mu shi alheri na wato mu shi abin da a tafi da ni kana ji sauran da yaran naku ba su kusa ko mhm. abun da a da ni mu shi dangance da abubuwan da mun ka saba nan da juna duk shekara to shi ya kani saboda bana na yi nazari na ga da mara gata ban tana da kyau to barkalla to ka san ni kuma duk shekara ina sa abinci na jingina to wannan abun ne ya kawo ni bana ma mu shi ka taimaka ka sa mini hannu kamar wanda mun ka saba yin nan tunda sai in samu in sa dukkan abinci na jingina to kaga in yi haka na mu ce alhamdulillah zan gudanar da harakoki na hankali kwace. mushi komi ka gani mushi kayi shiruwa ban san da haka ba mushi hmm? eh alhaji mushi jingina eh. na ɗaya ba ta mutum guda bace na san da haka kaga kai ba kungiya ba kuma ba ka cikin kungiya mm. karki na abu na mai wuya yana da wuya a ce kashin shingina kai kadai sai dai a yi hanya haba alhaji to ai muhi tun daga ka ni kai a kungiya ta kuma kai na kasari kungiya ni yasa ni ce kai a kungiya ta kai ka sani kungiya ga ka gani mu bi ma ka ga sai mu yi wa da mun ka saba yin nan da mu shi cewa ba wai mance ni kai da kai ba na san aiki na mai wuya abu ne wanda lalle bai cikin tsari kai na ga dan taimaka mini ana bin wata hanya aila ba ga sabara ka halabi barewa to mace ko bana ai haka nan kamar da muka saba ko yawa mushi. ruwa ai ba su sakin hanyar su alhaji eh mushi alhaji bitullahi <laughs> to alhaji hmm. lallewa harakoki na lalle muka saba mu da kai ta tun da yake kana tuni da irin abubuwan da mun kai da baya babu lahi babu lahi yawa eh kuma ga ka da mangazo shi na karka kwarai ga mota motoci ma a su ba ko ba don motoci eh alhaji tun da dai eh, ruwa ba za su sake hanyar su ba a cikin hanyar nazar samun wani dan lugu da lebo ya alhamdulillah mu ce na ji daɗi na ji daɗi haka mu eh? dama na san mu shi in dai kai na to duwa da za a yi ka taimaka mini ka tanya min in samu guri na ya cika mushi ana yi kaga na ji daɗin haka ba shakka ba shakka har kwanan gobe mushi. shi na nan bisa gije ke na tsamiya bai dace ba eh, eh, eh, ba ta ki hali ba ko ba mu ji madalla ai to tun da na samu kai min wangan mushi na gode to kaga niyya ni kai in koma tun da nan ma'aikata ce to a bare in haba bare in hinda kawai to madalla mushi ce madalla mu ce alai alai ka doga mota eh banan gana ne sai wa gana ba alhaji kaga ko lamba ba fara sa mata ko a sabo min ni ko <laughs> mu take kwantar da hankali ka ce mota mota sai ka zaba madalla kai dai mu samu gurin mu ya cika to madalla alhaji sai an jima to madalla ina koma ina sauraron ka masha Allah madalla eh. ka gani dama na sai in mu shi annan na zo mai ga shawara tun da mun riga mun saba to mu shi bai girgiza mini kai kaga haka bana zan samu in gudanar da aikin jingina na hankali ko cikin in sa abinci na jingina, babu wani abin da zai damu na bari in miya yanzu in kai gida ah, Allah ana wata ga wata alhaji ya tahi ko da yake har ka ga mun shirya ta bara bara dai mun yi shekara wajen uku muna shirya ta mu da alhaji kuma ana yi lahiya ana kala lahiya mutane kansu ya waye fa a game da harkar shingina anya bana ko har ka ga muna yin ta mu kare lahiya amma bari in tahi can za na san maganar daita aka can ana yi can

sandan masa sama na shi ake taro sai na shidda na ke kira har mace yo da gudu fa da ah, gudu da rayu mana yo to aka ji kira ina yin sanda zuwa mace barka da wunin ku sanun ku da zuwa jama'a to ba dai tare da wani tsaye-tsaye ba abin da ya kawo mu sai a yi shi Da farko dai sai in fara ce muku salamu alaikum. Wa alaikum salam. Kusan duk shekara inda mana ta shigo haka muna yin nazari dangance da abincin da za mu sawa jingina to don shi ne bana ma nika son mu san hanyar da za mu bi mu sa abinci mai yawa jingina dokun ga sa abinci mai yawa jingina shine abun da ya fi kyau cikin kungiyar ga tamu. Gaskiya ne. Rishin sa abincin nan jingina mai yawa ya kawo mana matsalar karamcin iri da taki. gaskiya komi kun ga gani jama'a gaskiya president ni ma kungiya salmu da tawu tawagar muna cikin harkar jingina tsumbul har ga wuya haka ne salmu ai ni ma dela da tawo kungiyar baɗi idan Allah ya kai mu wato shekara mai zuwa da ni da kungiyata za mu shiga cikin wannan tsarin naku wato na jingina balle ma da yake muna da wato iri na wake dai ware da dai sauransu kuma bashin da za ku ba mu mushe mai banki yana ba mu damar wato mu kiwon dabbobi domin mu tunkari sallallayya da ke nan tahe ko mi kaga mushe mai banki mushe mai banki ina magana ko mi ka gani ke dela muna magana mu mai banki bai tanka na ba watakila maganganun mu ba su kayatar da shi ba a ni ma shi ne na ci ah. <clears throat> eh kungiya Na? wai ba ba ni gashin ku ba ina gashin ku a fannin bashi biyan bashi ku kungiyar mata kada ku manta da ba mu da wata matsala da ku bashi ko da wani lokaci muka ba ku bashi kuna biya hakika amma wa kada ku mance da ku kankanin manoma na abinda kuka noma na mun ka gani mun ka diba mun ka gani wai ba wani mahimmanci gare shi ba ku ji babban matsala to mu sha mai banki yo in kuna son shingina da yawa ai ba wata matsala mu mun ji daɗi in za ku yadda ku ba mu kuɗin abincin mu na noman rani da na damana ai ba wani matsala mu sha mai banki wannan kuma mai yiwuwa na amma abin da muka gani babban matsala ita ce kamar haka ba ku da mangazoshi naku na kanku ƙungiyoyinku ala dole sai sun tahi sun biɗi hayan mangazoshi wani waje kuma ba gari guda ba kuma abinci da kuka noma shine lamti ware gushiya kwalanshe da sauransu waɗannan abinci kuma abinci na daga son bi sai da ƙafa don in ba bin shi sai da kafa ta ke lalace ko kuma gara ta bata shi to kun ji babban matsalar da ya samu na samun matsala gare ku mu sha mai banki mu ba yawancin abincin da muke sa jingina ba ne matsalar mu ba abu ɗaya ne wanda yake ci muna tuwo a ƙwarya shine a nema mu irin namu da muke shirin amfani da su shekaru mai zawa. a nema musu ma'adani na ƙwarai kar kwari su shiga su lalata mana su eh to haka ba dai ah, haka nan ne walla ni ma haka nan ne na gani mu sha mai banki Ka kuma kar ku mance da abu guda mu eh, arzikinmu ƙa'idadde ne bai ba mu daman a ce kowa ya tambaye bashi mu bashi kun gani kenan akwai wata matsala kuma ku rika aiki da ita to mushe mai banki bari in waɗi maka wani abu wallahi mushe mai banki ɗaya ya zama ɗa wannan harakar da mu an ka hwara shi mu mata a lokacin maza idan sun ka kare wato noman su abincin shi ko abincin nasu boye shi ne suke yi mushe mai banki su ta yi su yawon dandi da mu mata da mu ne ake yin shi mu ne muke yi ɗaukar wannan bashi kuma muna kiwon dabbobi mushe mai banki wannan kuma yana ga sa wato dankan zumunci mushe mai banki tsakaninmu da mu mata kun mushe mai banki wallahi mutum kai ci ya manta da albasa kar ka ai tuya mushe mai banki a manta da albasa bai kamata ba saboda yau ka ce baka ba mu bashi mushe mai banki gaskiya da ya zama da gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ma tangana gaskiya ne wannan magana mushe mai banki mu ma kan muna son mu sa jingina abinci masu yawa amma ba mu da hali hali wani irin hali kuka wadi mushe gaskiya ne matan ga sun ka hodi wallahi magana su haka nan ne mushe ku sa ga kanku jima'a ku yi nisayin yau wanga lokaci da muke ciki mushe matan ga maganar da suke magana ce ta hilin noma hilin noma ga wanga lokacin yana da wuya ga ƙaramin manomi namiji na su mata to ba ma shi kaɗai ne ba matsalar don ko da ce ka yi za ka yi talmi wallahi babban aiki ne yin nan kuma ga babban matsala guda ta iri da taki mushi ku duba da kan gogani. Ke dela, mu dangana da 'yan hilayenmu da mazajenmu da danginmu suka bamu. Da mun ma ba wani lokaci gare mu ba. a dai ne kar a mutu ba a shura ba shi yasa muke yi haka nan a ah, to ke salmu idan ma an bar wannan magana gashi ba mu da wani isasshen lokaci yadda kin ka faɗi sannan gashi ba mu da wani labari mu ba wani wayewar kai gare mu ba kuma karewa da karau matakin ko mun same shi yo ba mu san yadda za mu yi unwani da shi ba mana lalle gaskiya na mata to amma jama'a ku sani in ba mun zamna ba mun tattauna mun yi shawara mun magance matsalolin da a gare mu tsakanin mu maza da matsalolin mata to gaskiya ba mu cimma daɗin jinginan mu haka ɗai ne za mu yi mu cimma daɗin jinginan mu warware matsalolin nan da a gare mu warware su ko sai in mun zamana mun yi shawara da junan mu mun san hanyar da za mu bi wai ma ina maka ɗaya yake yana nan gida to a aika ya taho a ce mashi maza maza ina kira ne kai ina yarinya na take gudu Gudu, ema magari, ke, eh? ni maza je gidan makaɗa. To, ki ce mishi maza maza a nan, sarkin noma na neman shi da gudu ya zo a nan wurin taron. To, amma magana zuwa. salamu alaikum salamu alaikum lahiya salamu alaikum lahiya kokoroki lahiya makada baba sarkin nawa yake jiran ka yake suna kyan wurin taro kai masu maza ka zo ana jiran ka a'a ah, lalle kina sarkin nawa daddannin gaba ba tsadar mi ne tashi nika in yi niyya tun lokaci bai yi mini ba bari in tafiya Baba sarkin noma, sarkin noma ka wanda ya baka dame. ɗan ta shi kan mai damma ɗan talata ɗan tallu gani na taho na san kiran ka baban zana ba ran kai daɗe Allah shi ma nasara Allah shi ma nasara Allah ya kama ma Allah ya rika maka ƙungiya ina wunin ku madalla madalla yawwa yawwa alhamdulillah hmm. mai gida barka da wunin ku lafiya kalau ha madalla madalla lafiya kalau makada eh? an samu isowa na zo na zo ai maka da kai ya ma kamata in ci ka tara mutum na zowa gidan sarkin noma jin kiran sarkin noma kwankwan kwan guda ɗaya ka yi wallahi gaskiya kungiyoyi nan wallahi gaskiya na gaskiya na wallahi sarkin noma yanzu ka biya ka biya ne eh makada ina jin ka abin da sa na tura a kirayo ka To mai kaji? To sarki noma. Ina son ka tashi yanzu yanzu. Ka zagaye garin ga. Kwararo kwararo sako sako. Duri wurin da ka san adda mutane. Ka bi su da shila ka faɗa masu ka ce ni sarkin noma. Ina kiran su gobe tun da swahi mu haɗu can mangazan mu ta shingina. babban mangaza yaro da babba a bar kowa an yi an gama to madalla yannan yannan in ka kare ka bi a nan gida sai ka ɗauki dami na matakin hura na matakin hura eh, eh, mutanen gari ku saurara ku jiya abinda sarkin noma ya ce in to in haɗa muku namiji da mace babba da yaro a haɗu can mangaza ta jingina kowa da kowa gobe Allah kai muna rai mutanen gari ku saurara ku jiya abinda sarkin noma yace in haɗa muku gobe da sahe kowa mace da namiji manomi a taru can bakin hili na jingina bayan sarkin noma ya samu kaɗin gari ya yi shela ko'ina yanzu jama'a dukkan sun taru wuri ɗaya inda aka gayyato animatar ɗin union da mushe mai banki domin su waye ma manoma maza da mata kano bisa yadda ake warantaji ko da yake sun saba yin shi

Wato abun da yasa ina bukatan magana da ku to gajiya ba mu da isasshen lokacin da za mu yin magana wadda za mu yi yau. Don jiya kun ga sauran jima'an mu ba su nan, amma yau gashi kowa da kowa ya zo. Kun ga shekarar bana in Allah ya yarda da damana ce wadda za ta yi albarka. Ni kuma sai na ga ya kamata yanzu mu yi nazari na shiga jingina. Don kun ga da abincin da muka samu da shi muke bayan bukatocinmu na gaugawa. Kun ga muna bata shi kenan. Mu sai da dame, mu taimaka mu yare 'yan takalma, 'yan wanduna, in sabuwar damana ta sabka mu mun shiga cikin mawuyacin hali. ba mu da iri ba mu da taki kun ga mun shiga tsaka mai wuya kun ga sai mu shiga bashi ga 'yan kasuwa bashi ko da za mu shiga ga 'yan kasuwa da tsada za su ba mu bashi abincinmu da mun ka saida masu ga kaka da arha in na dala ɗari na mun ka saida masu to lokacin da mu mun ka buƙaci su maida mana shi don iri suna saida mana shi ɗari uku jika biyu har ma zuwa ɗari biyar. To kun ga shi na niga yanzu ya kamata mu yi nazari mu san yadda za mu yi damana ta zo ta ishe mu da iri da taki muna da abin mu wadace ba sai mun ci bashi ba. Wato Salmu shugaban kungiyar liki kowa ya sani ita ce shugaban kungiya ta liki ta taba kawo min waɗanga magungunan amma tun da salmuna nan waƙa ga bakin mai ita ta daɗi yanzu salmu sai ki tashi ki maganta ke da kanki hakan ne hakan ne president mu mata abin da muke iya sa jingina ba wani mai yawa ba ne amma wai ba mu san amfanin jingina ba ne mun san daɗinta mun san amfaninta ganganta da matsaloli wadda mun kai fuskanta shekarar bana ba mu samu muka ƙara yawan amfanin gonarmu ba bare ma mu samu ƙarin bashi kuma gashi muna fama da ƙaramcin lokaci da rashin kayan aiki ka gani kuma gashi aikace mu na gida da sauransu ba su ba mu dama mu ci gaba da sauran aikace-aikace kar a mutu dai da ba a shura ba shi yasa muke yi haka nan ai salmu bari wannan magana ai karamcin abun da muke shukawa ma shi yasa ne ban ma samu wani abinci mai yawa kin gani ko sannan kuma gashi farashin ba ɗaya bane kuma gashi muna son samu wato yan kuɗaɗe da zamu sa cikin yan harakokin mu na yau da kullum ah, jama'a gaskiya ne maganar da mata suka faɗi ya kamata mu dukan mu muyi yi nazari mu magance matsalolin mu balantana dai su mata mu dahwa masu tsakanin da mana bana zuwa ta baɗi lokacin nan da noman da suke yi kun ga noman nan da suke yi da ɗan bashi nan da suke samu kunhwanin mu na mu ma maza ba su kadaya ba Eh, President, ina so in yi magana da izininku. To, ni ar animatar na wannan kungiya ta Union, babbar kungiyar. Warantaji dai tsari ne na jama'a da ƙananan ƙungiyoyi wanda aka ce ma OPE Organization Paysan suka haɗu suka tsara. kenan ya kamata ya kasance kowa da kowa na ciki maza har mata na ɗai kenan na biyu domin a samu a ciyo kan matsaloli da al'umma suka huskanta na uku idan ana so a samu bashi sai an yi tsari na yin warantaji ya zamanto an so ma rubutawa dukkan bukatoti da aga mambobi gaba ɗaya waɗanda suke cikin ƙananan ƙungiyoyin nan na manoma na ope organization paysan na hudu sannan a haɗi gurin da ƙungiyoyin suka ɗauka wajen bankuna masu dahawa ga yin wannan warantaji sannan na biyat a shirya mangazoji wurin ajiye kayan noman in gyaɗa ne in gujiya ce in haci ce in intaya ce in mine ne gare ka da kan noma ko gare ki da kika noma dukka dai dangin abinci ana musu warantaji sannan na shidda a gangamo dukkan abinci da za a yi ma warantaji sannan kuma a adana su wuri na kwarai cikin mangazan. E to lallai na ji daɗin wannan tambayar taku. Ku jiya da kyau in fa har ƙaramar ƙungiya ɗaya ce tak organization paysan guda ɗaya ita kaɗai masu banki ba su iya yarda su ba ta bashi ita kaɗai. Domin abin zai kawo musu su masu bankin matsaloli wajen bi so da ƙauha. amma idan ƙananan ƙungiyoyi suka haɗu suka zama babbar ƙungiya wadda aka ce ma union to nan banki ta yarda ta ba su bashi ta ke yanke ta yi aiki da su na bakwai kuma har yau kuna saurare na in allah ya sa aka ba da bashi to ita wannan babbar ƙungiyar da aka ce ma union ita za ta rarraba kuɗin nan dangance da yin la'akari da yawan abinci da kowane mamba ya kawo wajen waranta shi kana na takwas komi tsawon lokacin ajiya abincin cikin mangaza za a bi so da ƙafa ana dubin don kare lalace cikin wannan ajiyan nan don haka ana bi so da ƙafa a ga yadda wannan ajiya take ana ɗan jujjuya ana jara shi kenan ana bi shi so da ƙafa ranar da za a maida ma bankuna su ana bi dalla-dalla a ga yadda biyan ke wakana domin a gane in an biya dukkan bashin ko kuma kaka akai shi ne fa zai ba ku dama ku hudda abincinku ba tare da kun samu wasu matsaloli ba kenan akwai sauƙi ga harakokin nan idan mun tsara kanmu mun zama babbar kungiya cewa union kenan to bai kamar nawa na muka iya samu bashi lalle haka nan ne ya kamata ne muka samu ta in mun ba ko wace ƙungiya bashi muna tsaye da ka'ida kashi ɗari ka'ida kashi tamanin cikin ɗari na abincin da an ka tara don samun biyan bashi ba tare da wata matsala ba kungiyar ku ya kamata a ce ta tsara gudunmuwa kowane mamba daidai da yawan amincin da an ka aje don a samu ɗaukan nauyin ɗan harkokin shirya shingilar kamar shirya takardu kula da mangaza ba da horo da sauransu a tsara ayyukan da za a samun yan ribobin da ga taimaka muna wajen biyan bashin ko ba haka ba banki da kai da modibo na gode maku yannan ku kuma mambobi na mu ta kokari maza da mata ina fatan kowane ya samu amsar tambayar da ya yi kenan yanzu dubara ta rage gare mu ni dai kai irin jingina da zan sa a bana mm. Allah kaɗai ya sani ni wani kina wa'ancan gaba ɗaya ta gyara su zane da kyau da kyau. Ba ai daɗa mun shiga gaba ɗaya. Haka take kai insha Allah. Tanko ai ni bana gona ta sai ƙara. kai. Madalla. abin ka so gare ka. Wannan nan tawuri na baka aro ka bana bi ta. Insha Allah. Tana zama ka ɗibi wancan gehen nan ɗan ƙaramin wurin Na To jama'a kuna ne ana kiran sallah. To mu Lalle ya kamata a tashi kowa ya je sallah. To don cin moriyar albarkatun gonakinmu kenan ya kamata mu yi aiki da tabiyoyi na kwarai wannan tsari ne da projet capitalisation ya tsara don ya gabatar muku da su teatral na radio fara ta gaya su suka gudanar muku da wannan shirin.